Jamila, Jamila kina ina ne? Jamila ta fita neman musu abinci. Kisan Allah ya haɗa ta da sallaman mammuci mara mamora. <laughs> oh, yau ne kan nayi mugun gamo a gidan nan. Ga Talatu tsohuwar matan Bala ga kuma amaryar shi mai zuba mulki a cikin gidan nan. Wani kwa ina Jamila take? ai ba kowace rana ba ce ba ranar laraba karki tunanin bari na cikin gidan nan zai zo da sauki saboda na shigo gidan nan ne da niyya biyu ko ki fitar da ni ko ni na fitar da ki wannan shine na a takun farko wallahi bala ka fi kowa ban mamaki da na ganka a gidan yan tata ke malama fita abin da ya kawo ki shi ya kawo sa kake ƙara danganta gidan uwar tuwo da gidan bariki gida ne na taimakon kai da kai wallahi kabiru ka cika tsinanni yanzu akwai gida ne mai tsohon tarihi yau a ramma wacce aka haifi uwarta a dandamalin masallaci aka kankashe kwai tara tsinana kuma haka zalika a cikin sa ne aka kankashe kwai ta da kyawawa welcome to the club kai karama ita sha na fi karfin cin mutunci a wurin kilaki dakata karamar yan iska mai kwana da sutura idan kina tsoron Allah babu wanda zai zalunce ki hmm, mayafin shari